ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لايه لقوم يعقلون akwai wa'azi cikin abin da muka azurta ku da shi na dabino da inabi wanda kuke yin kayan maye mai tafiyar da hankali da shi wanda hakan baya da kyau sannan kuna samun arziki daga gare su wanda kuke amfani da shi irin su dabino da zabibi da kallo da sauransu lalle a cikin wannan abin da aka ambata akwai abin da yake nuna ikon Allah da ni'imarsa akan bayinsa ga mutane masu hankalta don su ne masu ɗaukar izina